idan muka dawo bangaren hada-hada da yawanci yan wasan kwallon kafa na duniya kuwa kungiyar kwallon kafa ta psg na shirin sayan dan wasan west mai suna dragzala akan kuɗi euro miliyan 75 yayin da real madrid tana zawarci dan wasan gabon mai suna aubameyang ita kuwa tottenham na neman dan wasan real madrid ne mai suna isa dan shekara ashirin da hudu yayin da intermilan ke shirye-shiryen ba da ɗan wasanta mai suna Marcelo Brozovic wa ƙungiyar ƙwallon kafa ta Chelsea don nufin canji inda suke bukatar babu rigar mai dawo ƙungiyar. Shi kuwa ɗan wasan Sporting Lisbon Andrew Silva ya bayyana aniyarsa ne na komawa ƙungiyar ƙwallon kafa ta Leicester City. Manchester United ta tana bukatar zaman ɗan wasanta Roger mako a kungiyar roje dai yana ɗaya daga cikin waɗanda aka fidda sunayensu za a sai da su bayan zuwan wurin kuta lafiya.